Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya. jama'a barka da asubahin ranar asabar 16 ga watan disamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel a kasar saliyo wasu ma'aikatan lafiya biyu da suka warke daga cutar ebola sun yi karar gwamnatin kasar suna zarginta da sakaci lokacin da ake fama da annobar ebola ma'aikatan lafiyan dai sun zargi gwamnatin da rashin samar da kayayyakin aikin da suka kamata har ta kai ga cewa sun kamu da cutar. kuma da yawa daga cikin abokan aikin sun mutu karar da suka shigar na zargin cewa barnata kudaden da aka samar na yaƙi da cutar da gwamnati ta yi kai tsaye ya hana su damar ta samun rayuwa mai cikakkiyar lafiya a shekarar 2013 ne kwaya cutar ebola ta yaɗa a ƙasar gini ta kuma watsu zuwa makwabtan ƙasashe irin su liberia da saliyo sama da mutane dubu uku ne suka mutu a saliyo haka kuma sama da mutane dubu goma sha ɗaya ɗari uku ne suka mutu a duniya wanda yawancin mutanen daga ƙasashen yammacin afirka uku suke gwamnatocin ƙasashe da ƙungiyoyin agaji sun taimaka ƙasashen yammacin afirka da miliyoyin dala amurka don a dakatar da yaduwar cutar amma akwai zargin cewa ƙasashen da abin ya shafa su uku sun yi sakaci da kudaden da aka ba su ma'aikatan kiwon lafiyar na saliyore sun shigar da karan gwamnatinsu ne a kotun kungiyar ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas da ke babban birnin najeriya abuja ma'aikatan da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama na sabon filin saukar jiragen saman kasar senegal sun shiga yajin aiki 'yan kwanaki da buɗe filin saukar jiragen a jiya juma'a an soke duk wani tashi da saukar jirage a filin jirgin saman na birnin dakar bayan da ma'aikatan da ke kula da jiragen suka bayyana shiga yajin aiki na kwana guda. Ma'aikatan dai sun ce sun yajin aikin ne domin su kare lafiyar matafiya, saboda ba a ba su cikakken horo ba kafin a buɗe wato filin jirgin sama. Akwai sababbin kayan aiki na zamani da aka saka, amma ba a horar da mu yadda za mu yi aiki da su ba, a cewar Mamman Alise ne shugaban ƙungiyar ma'aikatan. sabon filin jirgin saman wanda a kashe dala miliyan 680 wajen gina shi an buɗe shi ne ranar bakwai ga wannan wata na disamba bayan da aka yi jinkirin tsawon shekaru goma gwamnatin kasar ta ce filin jiragen zai sa kasar senegal ta zama wajen zuwan masu yawon buɗe ido a yammacin afirka jami'an filin jiragen dai sun ce an soke tashin jirage kusan talatin saboda yajin aikin ma'aikatan. To labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a sashen Hausa na murya Amurka. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya nuna ƙwarin gwiwa za a samu gaskiya a tafiyar da kudaden tallafin da Amurka ke baiwa sojojin Somalia bayan da Amurka ta dakatar da tallafin da take ba saboda zargin cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai a Pentagon jiya Juma'a, Matis ya ce ina da ƙwarin gwiwa za mu iya shawo kan lamarin ko da ko ba tsaye da rashin gaskiyar kwata-kwata ba. Dakatar da taimakon da ya biyo bayan gazawar da sojojin Somaliya suka yi akan ba da bayanai kan tallafin da ake musu irin na abinci da man fetur da kuma makamai. Yanzu haka dai gwamnatin samaliya ta amince samar da wani tsari da zai yi daidai da ka'idojin Amurka wato ka'idojin da Amurka ta shimfiɗa musu a cewa wata majami'ar ma'aikatar harkokin wajen na amurka matis ya ce canza al'adar cin hanci da rashawa yana ɗaukar lokaci ya kuma ƙara da cewa daga ƙarshe dai samaliya ta samu shugaban ƙasa da ya cancanci a goya masa baya a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce ci gaba da shirin nukiliya koriya ta arewa na zama barazana kai tsaye ga amurka kuma washington za ta yi amfani da duk wasu matakan da suka zama dole wajen kare kanta daga irin wannan barazana a cewar tillerson ba ƙasar da za ta lamunta da irin wannan barazana ba tare da ɗaukan mataki ba ya ci gaba da cewa tun farko mun bayyana cewa za mu ɗauki duk matakin da ya ji waje ba wajen kare ƙasarmu sakatare tillerson ya faɗi haka ne gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya kuma ƙara da cewa ba ma neman yaƙi ko buƙatar yaƙi muke ba da koriya ta arewa a nan birnin washington dc kuma shugaban amurka donald trump ya buƙaci rasha ta ƙara ƙaimi wajen matsawa koriya ta arewa lamba kwana guda bayan da ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar rasha vladimir putin trump ya ce babban abin da suka mayar da hankali a tattaunawa shine kan batun koriya ta arewa kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. da azali bai damu dangane ba da fari ko

hausa suka ce kyan alkawari cikawa mm, mm. kaji yadda yake lissafo abubuwan 'yan siyasan farko masu cika alkawari tun zamanin da ya eh, ba ba mm. ya ce in ba dan sardauna ba da ba a sadu da famfo ba da ba ba sadu da lantarki ba siminti ya za a yi gine masaka da sauransu duk masana'antun da aka kafa kasan tun waɗancan masana'antu manya a arewa dai da aka kafa su ba kuma samu tun da suka tafi sai suka kamar sun tafi da abinsu an ba su sun mutu Allah ubangiji ya taimako amin amma Allah ya sa a koyi da yan baya amin amin kamar yadda muka alkawari yau za mu fara kawo wannan hira da muka alkawari da marigayi Salihu Jankidi wannan hira an yi da an yi hirar nan da shi tun a shekarar 1966 mm. kamar yadda muka ji ana faɗi a cikin wannan hira ɗin mm. an yi hira da shi ne karkashin wani shiri na musamman da ake kira ta tarihin makaɗa da mawaƙan mm. ƙasar hausa mm. eh, akwai wanda ya bani wannan faifai na wannan hira a gusau amma mm. na manta kowane ne ya bani wannan kuma ban san shi wannan shiri da aka yi ko na wani gidan rediyo ne a lokacin ko kuma an yi shi ne saboda tarihi ko an yi shi ne don wani shiri na musamman ban dai eh. sani ba eh. kuma ban san kowane ne ya hira da shi ba mm. a ah, saboda a ciki bai faɗi sunansa ba mm. amma dai an yi wannan hira dai tun lokacin ah, ana yakin basasa a najeriya a aka yi wannan hira mm. za mu sa dai masu sauraro za su ji a cikin mm. shirin namu na yau kamar yadda muka yi alkawari mm. muhimmancin dai shine sakon ya isa kwarai da gaske kuwa a ji tarihinsa musamman a ji wannan tarihi nasa ga dimbin gaisuwar mu a nan sashen wasu na murya amurka alhaji alhaji ka yi saurin tafiya fa baka faɗa mana baka sunu yaya sunu a to ai kai zan tambaya da kai da kai da yake watakila baka abu na mu kara ka ai zan ka dinga gaya mana sirrin saboda wannan ka ga na haddasa su abin shaka na hanci ni ne daure <laughs> daure baka ga a aka sa Instagram za su ganna hadda wani abu a wuya ai ba sanyi sosai ba na Usmanu da gaisuwa <laughs> dan mun gaisa zuwa ga hajiya zulafa'u umar sadiq a gimbiyar leran bauchi wadda take zaune a festac town da ke lagos da fatan kunanan lafiya mm. muna mai ka dan gaisuwa ga masu sauraronmu mu Mm-hmm. wato ibrahim sule gabarin santarakin gabarin da hakimin gabarin dukkan su a jihar bauchi da mm-hmm. fatan suna nan lafiya muna mika damben gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu dan kaka co e mai gado da katifa kwagwar kanawa yankin karamar hukumar gezawa jihar kano mm-hmm. da fatan nan lafiya ga sakon fata alheri zuwa ga iyalan alhaji haruna ɗalla da ƙaraye da na marigayi alhaji baba ahmadu mai ƙaura waɗanda a yau dinnan suke bikin auren 'ya'yansu aisha haruna karaye da zubairu baba ahmed wato da misalin karfe 1 na ranar azahar kenan a masallacin dan hodiyo da ke unguwar sanusi a kaduna mm. da fatan allah ubangiji ya sanya alheri to ni ma zan fara sakon gaisuwar fatan alheri ne da shafinmu na majalisar eh, 'yan abari ya huce a shafin facebook yawa sakon gaisuwar fatan alheri na farko zai je ne zuwa ga dan Balbe Ardi da kuma Ahmad Nura Gajan sai ah. Umar Muhammad Zanwa da kuma Dambu Ranu da kuma Yusuf Adamu sai gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga Zainab Akande da Sulaiman Musa Basawa ko Basawa ne hmm. sai ya ce sai gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga Hassan Musa Rano da Abdulrahman Sa'idu a jamhuriyar Nijar sai kuma kofar ruwa wato shi ɗinkiya ce ya yi da shi mm. sai ya haya magaji da kuma aliyu tijjani da karshe zan rufe da wani gaisuwar ko wata gaisuwar ta fatan alheri zuwa ga kabir hashim da ke azare a baucin najeriya da fatan ana cikin koshin lafiya kuma dukkan su sun ji malam yiro mm. haka Abdullahi Abdullahi ji ya hayi Abul Hassan Ashadari, Abul Hassan ji ya hayi Ahmadu, Ahmadu ya Bello, Muhammad Bello jiya ya haifi Abubakar, Abubakar shi ya haifi Ibrahimu, Ibrahimu wannan hira dai da muka yi eh, alkawari lissafi kala kala na wanda ya haifuwa na wanda ya haifuwa ne mm, har zuwa kan sardauna bello haka mm. Mm. jan kiɗi jan waka koko jan kiɗi jan waka zan ce ran sarki da ɗaya barka mu da saduwa alhamdulillah barka ka na same ka lafiya alhamdulillah to yau dai sarki zan yi murna in na ji cikakken asalin ka tukuna to asalin ka kai mutumin ina ne ka san rawiya mutumin rawayya rawayya ah. a nan kasar zamfara take nan a sakkwato nan fa haka fa hmm. to ne kusa nan kusa da gusau nan kusa kusa da gusau take kusa fa to da nan da rawayya da gusau duk ɗaya haka fa ah. to sarki daɗe ko wannan sana'a an gaje ta ne ko ku an ɗauka ne daga bisani na gaje ta ga ubana hassan haka shi ko hassan na ji mhm. shi ya hashe shi shi kuma ji mm. tigari mhm. ya hashe shi mm. ana cewa dan tigari mai abin kiɗi Allah duk kiɗi su yi mm. wato wannan abu kakan kaka ma da shi ne ni ko da wajen uwa da wajen uba ni kuma kiɗi ya sa da eh, insha Allah lalle an gaje shi gaba da baya to sarkin kiɗi jan kiɗi shin an samu shekara nawa yanzu da haihuwa dai gani manya ne shauran mazan jiya ba sai an faɗa ba shekara ɗari da uku ta haihuwa shekara ka ɗari da uku da uku ai gashi yanzu in kana tafiya ba za a tsammanin za ka iya cewa ƙalaba a wajen waka amma da an buɗe makogoron nan abin da yi alhamdulillahi to ɗari da uku nan da haihuwa to kana da shekara nawa da nan hmm, ka fara kiɗi ubana mhm. na fara kiɗi da shekara tara eh. sai an ka ɗauke mu kaka na. Eh, kwanta ba ni ji ba sosai sai kwanta gora eh kakanka ne kai kanan koko oho kakanmu ya kai zamanin umaru na gwamnati to ga zamanin umaru na gwamnati ya wuce sai mm-hmm. mun ko namu zamani eh. ibrahimu sarkin sudan mm-hmm. to shi tsoho na mm. yawa kiɗi shi tsohon kai ma kiɗi ibrahim sarki mai sudan mai sudan haka na gada nan gara. to kai ma ka zauna kenan can eh, ka zauna kwanta kwarai kau na zamna na'am abin nan da uba na ka cewa waƙar nan ni kau haka sai na ta yi to tun yaushe kuma ka dawo inda sarkin musulmi da da sun ka ciwo na'am turawa na'am da sun ka ci mu mm. sai mun ka zo nan kaya to wagga kaya ta zazzau eh kaya ta zazzau nan kusa da kan iyakar da da nan sun ka mun fasa mu haka to za sai kowa sai mun ka koma gida to sai mun ka komo na sai kuka barkwanta gore ɗaya da sai mun ka eh. sai mun ka komo gida an ka ce za kowa ya wasan ba koma sai kowa san garin su kowa san kasar su haka sai mun ka komo shi to ni ni ai ba sakko ce haka sai na komo gida to da nan fadada na'am sai sarkin musulmi ya ɗauki ni ya naɗa ni ya nada ka sarkin tafi sarkin tafi to yanzu gari mu daura bismillah kuwa da shi wanda ya naɗa ka sarkin tafshi din nan ka zaɓi kowace waƙa kake so wadda kai ma sarkin musulmi ka buga miji. Yeah. Yeah. Amen. babu shakka abin da ke ƙara ba mutane sha'awa da waƙoƙinka yadda kake tafe da tarihi duk abin da ya wanzu kakan riƙe shi ka kuma waƙe shi a waƙe kuma babu shakka wannan yakan zauna a cikin tarihi kenan to yanzu kaga na ji wannan waka da kai ma sarkin musulmi wanda kuma ka ba da tarihin zuwan limamin madina wannan ƙasa tamu da buɗe wannan masallaci da aka yi to matso dai kusa abin da nake so a cikin wannan sana'a taka na ji bayacin zaman nan gusau ko kuwa rawaya ko mhm. har kun yi ɗan wani ƙaura mm. zuwa kwanta gora mm. inda mai sudan ko mm. da kuma zuwan tura yanzu kai ka san zuwan tura dil sosai tunda dai an samu shekara ɗari da uku da haihuwa saboda haka tura sun zuwa idan ka ne akan kana kuma mutum cikakke to jan kiɗi tambayar da nake son yi ta yaya kakan shirya waƙoƙin nan naka ikon Allah haka ba mm. mm. daga zuciya ubangiji mu Allah ka haka min wanda nika haka fa to kuma a cikin sana'an nan ba shakka na tabbata kai tafiye tafiye na yi eh? na yi tafiye tafiye kama daga ban sani ba ko ka kai yola adamawa ko ba ƙetare nan ba sai dai tarihin ka waƙar da kai domin hal nan ta dira mm. waɗanda suka amso tuta ɗin nan ga Shehu Usman Dan mm, Fodiyo eh. ko mm. Mm. to sarkin zazzau yawwa to Kano eh to kaje nan Madu. Na tuna da waɗansu fayafaye da kai mu bayar ko? Eh? To ko a taɓa mana irin su? Eh. To daidai. Abdullah shugaban hau babu jini na usman zamu da aya nan sai makon gobe da allah ubangiji ya kai mu za mu zo mu ci gaba da jin wannan hirar don hirar tana da tsayi aino mm. ka dai ji yadda wato tun farkon zuwan turawa kasar hausa eh, aka kore su eh. daga kasar kwantagora mm. lokacin ya koma sokoto haka ne masu sauraro to za mu dasa aya nan sai makon na gobe da allah ubangiji ya nuna mana madadin usman kabar ahmad ibrahim alfa ahmed ke cewar mu huta lafiya. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.